exercise Ayama Babban Hafsa mai kula da sashin aikace-aikace da atisaye a hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu ke karin haske kan wani gagarumin atisaye da rundunar sojan Najeriya za ta fara yau a jihohin Benue da Taraba da kuma zai kunshi karin jihohin Kogi, Nasarawa, Kaduna da Niger. Nasarawa, Kaduna and Niger States. da alamu dai wannan atisaye na musamman ne duba da girma da mahimmancinsa runduna ta ɗaya da runduna ta biyu na sojojin najeriya za su taka rawa a ciki baya ga karin brigade ɗin da ke gadin fadar shugaban ƙasa da ma zaratan sojin nan na musamman na brigade ta ɗari bakwai da bakwai duk suna nan yanzu haka sun ja mara sosai don fara wannan atisaye in an jima kaɗan. To ko menene ake son cimmawa da wannan atisaye ga Major General David Amadu. Wannan atisaye mai take I am Akpatuma ya zama wajibi duba da matsalar fashi da makami satar mutane da da ma satar shanu da ya tutu a jihohin Kaduna da Naija da kuma miyagun laifuka da ake tafkawa a jihar Kogi da ma uwa uba rikicin manoma da mukiyaya da kuma kashe-kashen da 'yan daba ke yi a jihohin Benue, Taraba da Nasarawa. Wannan babban barazanar tsaro ne da ke taruruwa a waɗannan jihohi duk da hoɓɓasan da wasu jami'an tsaro suka yi a baya. A don haka dole ne sojoji yanzu su sa hannu don dakile wannan matsala cikin gaugawa. Brigadier Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin sojojin Najeriya. Za a yi amfani da daman a jaddada kwarewa aiki ta sojoji sannan kuma za a yi maganin wasu matsalolin tsaro da suka addabi waɗannan wurare musamman kasan asarar rayukan da ake da kuma ɓanna ta dukiya da kuma sata jama'a. Wannan atisaye wato Operation IM Akpatuma na zuwa ne bayan da runduna ta ɗaya ta sojan Najeriya ta kaddamar da wani atisaye mai suna Operation Karamin Goro a jihar Naija. To wannan tanaji da gwamnatin jihar Naija ta yi da jiya da kuma sojan Najeriya na Karamin Goro ta fuskar runduna ta ɗaya musamman ma kuma Brigade ta talatin da ɗaya kuma zai taimaka ga wannan sabon atisaye da za mu yi na ayan afatuma. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka Hassan Mai kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.